Tu es mon soleil. Tu es mon soleil. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a ɗaya ga watan Nuwamba. Bayan labaran duniya za a ji cewa kamfanin haƙar ma'adanin uranium mai suna Oreno mallakin ƙasar Faransa ya daina aiki a jamhuriyar Nijar. a samu wata ƙasa wadda za ta zauwa ta ci gaba da aikin wadda za ta zauwa ta yi ta samu mu ma mu samu tun daga ƙasashe nan da yawa masu zawarcin su zo su haɗa alaƙa su da Nijar kamar su Rasha su Turki su Iran kamar kowace ranar juma'a yau ma muna tafa da tubalin tsaro wanda Hassan Maina kaina ke gabatarwa inda yau shirin ke hange kan yadda hulɗar tsaro za ta kasance tsakanin Amurka da Afirka bayan zaben shugaban Amurka. da yake yau juma'a ce za mu ba ku dama ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa lambar wayar da za a kira ita ce bi sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili to amma kafin nan ga aisha da labaran duniya jama'a masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya ga labaran duniya a ranar talata nan mai zuwa ne amurkawa za su nufi rumfunan zaɓe don kaɗa ƙuri'arsu a takarar da ake kankan tsakanin 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar republican da na jam'iyyar democrats tsohon shugaban ƙasa donald trump da mataimakiyar shugaban ƙasa mai ci kamala harris duk wanda aka zaɓa a matsayin shugaban ƙasa a ƙasar mafi mahimmanci zai yi tasiri akan tattalin arzikin sauran ƙasashen duniya rikicin ƙasashen waje da ma 'yancin ɗan adam kamar yadda masu sharhi suka faɗa wa muryar amurka out that as americans vote they are that whatever decision they make it's going determine ta ce ina fata cewa yayin da amurkawa suke shirin kada kuri'arsu za su su fahimci cewa duk wanda suka zaba zai yi tasiri ba a ƙasar amurka kawai ba amma zai shafi sauran ƙasashen duniya mai sharhi kan al'amuran siyasa 'yar afirka ta kudu a sandan goshen kenan ta ce duk wanda ya yi nasara zai yi iya gabatar da dokokin da za su yi tasiri a rayuwar al'umma a nahiyar afirka how we engage with issues of termination of pregnancy, how we engage with issues of LGBTI rights. Ta ce zaɓen zai sauya yadda al'amura da suka shafi zubar da ciki hakkin masu luwaɗi da maɗigo da batutuwan launin fata da ƙabilanci murka wato amma gaba ga kowa a fadin duniya ngosha tana nufin batun zubar da ciki don wannan ya kasance muhimmin batu da ake gaddama a kai tsakanin jam'iyyar republicans na democrats a amurka baya ga batun kiwon lafiya da 'yancin 'yan adam batun kasuwanci ya kasance wani batu mai mahimmanci lamarin da masu sharhi suke ganin ra'ayoyin harris da trump za su yi hannun riga la'akari da dokar trump na america first kasashen afirka suna fatan cewa baɗi amurka za ta sabunta yarjejeniyar agowa wato shirin nan da ke ba da damar kasuwanci tsakanin kasashen afirka da amurka dokar da aka samar da ita a zamanin clinton wanda yake baiwa kasashe da dama ah, damar sayan kayayyaki a kasuwannin amurka ba tare da biyan haraji ba. yayin wata ziyarar da ta kai moscow ministar ma'aikatar wajen koriya ta arewa yau juma'a ta yi alkawarin tallafawa rasha har sai ta cimma nasara a yakinta da ukraine yayin da aka ba da rahoton wasu dakarun koriya ta arewa akalla dubu takwas za su haɗa kai da dakarun rasha a filin daga ministar harkokin wajen koriya ta arewa cho sun hu ta gana da takwaran aikinta na rasha sergey lavrov sun gaida juna cikin mutunci bayan kammala taron nasu. kowanne cikinsu ya yaba da yadda dangantaka tsakanin kasashen ya haɓaka babbar jakadiyar ta koriya ta arewa ta taɓo batun girke sojoji da takalar yakin da amurka da koriya ta kudu suke yi sannan ta yaba da ƙoƙarin da rasha take yi na ganin cewa ta kawo ƙarshen ayyukan amurka da ƙasashen yamma na nuna iko don kafa tsarin wato tsarin ƙasa da ƙasa. ma'aikatar tsaron rasha ta ce na'urar kare hare-harenta na sama sun kakaɓo jirage marasa matuka 38 da ukraine ta kai mata hari da su a yankuna shida da sanyin safiyar yau an kakaɓo 36 cikin jirage marasa matukan a yankin horsk 20 a yankin bryansk 12 a yankin crimea 8 a yankin voronezh sannan 4 a yankin oriol sai 3 a yankin belgorod a cewar ma'aikatar da ma'aikatar ta wallafa a shafinta na manhajar telegram kenan a wani bangaren kuma alexandra bagumas gwamnan yankin bryansk ya ce mutum ɗaya ya jikkata bayan da wani jirgin ukraine marasa matuki ya afka wani gida inda mutane suke zama a birnin bryansk Aisha Ma'azu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kamar yadda aka ji kamfanin faransa na Oreno ya daina aiki a jamhuriyar niger biyo bayan hana shi fitar da ma'adinin uranium kai tsaye bayan sarrafa shi. al'amarin da ake ganin zai haddasa rashin ayyukan yi sosai ga wasu 'yan kasar musamman ma matasa daga agadas ga hamid mahmud da cikakken rahoton A cikin wata sanarwa ce dai da kamfanin na Orano da ya shahara kan harkokin nukiliya a duniya mallakin kasar Faransa ya bayyana cewa ya dakatar da aikinsa na samar da karfe uranium a jihar Agres da ke arewacin Nijar. Kamfanin ya nunar da cewa akwai matukar wahala ya ci gaba da wannan aikin duba da irin matsalolin da yake fuskanta a Nijar. Yanayin da kamfanin yake ciki na rashin fitar da karfe uranium wanda yanzu haka akwai kimanin ton dubu da hamsin na uranium kin da ke jibge ba tare da an fitar da shi ba tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a bara. bara sakamakon tsamin dangantakar da ke tsakanin mahukuntan Nijar da kasar Faransa da kuma matsalolin kuɗi da kamfanin yake fuskanta yasa kamfanin tsayar da aikin haƙar uranium a arewacin Nijar. A cewar Oranon duk da irin ƙoƙarin da kamfani yake yi domin daidaita al'amura cikin ruwan sanyi tsakaninsa da hukumomin mulkin sojan ƙasar Nijar domin samun takardu izinin fitar da uranium kin lamari ya ci tara. Tuni ƙungiyoyin fararen fulla suka fusata dangane da wannan matakin na kamfanin Orano. Ahmed Yusuf na Emsu Wasande reshen jihar Agadez. Wannan niya da da urano ta doka ta dakatar da ayyukan gina arzikin uranium mi tur da allah wadai da jin wannan labari like kamfanin somahir ba abu ne ba wanda za mu jin daɗin shi saboda idan an yi la'akari da mutanen da ke aiki can waɗanda rayuwarsu ta kafu bisa kan wannan fuddo uranium da dubban matasan da za su shiga cikin rashin aiki idan an dakatar da wannan aiki gwamnatin niger ta masa saboda irin wannan abu shine abba mu so a ce da arzikinmu har yau akwai waɗansu can waɗanda su su ne ke magana bisa kan arzikinmu su ne ke yadda suka ga dama bisa kan arzikin mu Wannan matakin da da kamfanin na kasar Faransa ya ɗauka na zuwa ne kwanaki biyu bayan da kamfanin kasar Canada na Global Atomic ya bayyana shirin sa na soma aikin haƙar uranium a arewacin Nijar a shekara ta da da shidda To sai dai Malam Muhammad Ali da ke aikin sanya ido kan yadda ake haƙo ma'adinai a agadas na ganin akwai buƙatar gwamnatin Nijar ta bai wasu ƙasashe damar haƙar ma'adinan idan dai kamfanin na Urano bai ci gaba da aikinsa ba. Abu ne dama na ka zo ka yi ka samu in samu kenan in ita ba ta da damar da za ta ci gaba da aiki a samu wata kasa wadda za ta zauwa ta ci gaba da aikin wadda za ta zauwa ta yi ta samu mu ma mu samu tun daga kasashe nan da yawa masu zawarcin su zo su haɗa alaƙa su da Nijar kamar su Rasha su Turki su Iran duk ga su ai kasashe ne wanda yake muna da kyakkyawar alaƙa da su masu fashin baki irin su Abdulrahman Dukko na fassara wannan matakin da wani yunkuri na neman tilastawa gwamnatin Nijar sassautawa daga kudurorin da ta ɗauka a baya ana iya danganta tashi da duka irin kudurori wanda kasar Nijar ta ɗauka musamman 'yan terekin al'umma ba. Kina arziki na 'yan kasa yanzu zai dawo ma 'yan kasa gare su su da kansu. Na ɗaya. Na biyu ba wata doka musamman wadda gwamnatin Nijar hoto ya ce ma gwamnatin su ya tsida da aikin shi. Kuma gwamnatin Nijar ya hana saukar shirage wanda za su ɗauka shi su wata da shi. Saboda wannan ana iya danganta shi da duka harkar tsaro musamman wadda Nijar ta shiga a wannan yanayi inda ake ɗarɗarɗar musamman in an ka ba da uzini na eh, saukar shirage a cikin wannan ƙasar tamu abubuwa da yawa za su iya wakana to aiki ne wanda za a yi daga nan zuwa shekara ɗaya ko biyu sai an ga musamman abubuwa wanda yau ya kamata a gyara a cikin watan yuni ne dai gwamnatin nijar ta jayi lasisin haƙar uranium na imuraren ga kamfanin na orano to sai dai a cikin wata sanarwa da kamfanin da ke kula da ma'adinai a nijar na sofamin ya fitar ya bayyana takaicinsa game da wannan matakin na orano da kuma bayyana matakin a matsayin saɓawa yarjejeniyoyin da ke tsakanin Niger da kamfanin Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadez jamhuriyar Nijar. A gaida Hamid yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu duba yadda duk ɗan takarar da ya samu nasara zaben shugaban amurka da za a yi ya alakar tsaro za ta kasance tsakanin amurka da afirka da kuma najeriya a hususan toma da yake nan da 'yan kwanaki kaɗan za a gudanar da zaben shugaban ƙasa a amurka wato ranar biyar ga watan nan na nuwamba a daidai lokacin da ake ƙara zaman ɗarɗar a sakamakon yakin da ake gwabzawa a gabas tsakiya da kuma karuwar aika-aikar 'yan ta'adda a afirka menene zai kasance dangane da alakar tsaro tsakanin amurka da afirka bayan wannan zaɓe mai ɗimbin tarihi eh, babban hafsa mai ritaya a rundunar sojojin saman najeriya win commander musa isa salman masanin tsaro ne da ya karatu a makarantar horas da dabarun yaƙi ta sojojin amurka ita amurka kowane jam'iyya ne ke mulki tana da wasu interest waanda kowane ne ke mulki kowane party yake a wa'annan interest din da yake protecting kawai abu mai yake bambanta shine ta yadda ake protecting ɗin waɗannan interest din ko kuma wanne ne ake sawa kan gaba su republicans wato su ita ce ta jari hujja goyon bayan manya-manyan kamfanuka ne magana a sai da makamai ne ko kuma kera makamai da sauransu da sauransu su kuma democrat idan ka duba a san fi ikirarin kare 'yancin adama. a zahirin al'amarin shine cewa yara su wa'yancan wato republicans wa'yanda za su fito masu ce mu 'yan jari hujja ne muna son mu saida ma wa'yannan makaman muna son gashi kaza kaza da wa'yanda za su zo wanda kusan wani lokaci kamar munafunci ne wato na democrats din da kuma wasu al'adu wa'yanda ma ba su da mu namu al'adun ba kuma idan ka duba kowa kowannen su zai iya zuwa yaƙi a kan abin da yake ganin cewa interest ɗansu ne republicans ne mostly sanda aka yi yaƙin iraq da sauransu amma kuma su ma kansu su democrats idan ka duba ai democrats ne ke nan sanda aka tunzura bore a libya da sauran ƙasashe na afirka saboda haka gaskiya amurka dai interest ɗinta take pursuing to in ka duba ma ko sanda mu muke bukatan makaman yaƙi for example a nan ba su yi amfani da wasu ta lehi Lobo ne da sauransu suka hana mu da sauran wasu kasashe da za su zo suna cin suna kare 'yancin bil'adama da sauransu su yi amfani da wannan wurin hana makamai saboda wato murkushe ko 'yan ta'adda da ke nan ƙasa ko kuma wasu sassa na afirka ɗaya ne dukansu dukkan wanja ce. to amma babban malamin kimiyyar siyasa da kuma alakar ƙasa da ƙasa a jami'ar abuja dr faruk bibi faruk ga yadda ake kallon al'amarin. Tsinkayen da nake shine idan Trump ya ci zaɓe za a ci gaba da harkar makamai sosai a tsakanin Afirka musamman Najeriya da Amurka kuma ba za su kyamar sayar mana da makaman da muke bukata ba kuma ko da dalilanmu ba masu karbuwa ba ne a wurin wasu ƙasashen. Inda za mu iya fitar da kuɗi mu bayar to za mu iya samun abin da muke so. Sai dai kuma a Najeriya ko kuma Afirka gaba ɗaya ba ta ɗauki wani muhimmin karɓuwa a wurin Trump na girmamawa ba saboda haka idan muna da kuɗin da zamu zai iya ƙaruwa Trump zai rungume mu ya tsayar mana da makamai da kuma abubuwan da muke bukata na yaƙi. Su kuma wato 'yan Democrat kama yadda suka ci gaba da yi za su iya yadda da sayan makamai amma za su bi ka'idoji da yawa wanda suke ganin cewa wannan makaman ba za a yi amfani da su don a lalata wata aƙida su ba komai lalacin aƙida komai kyan aƙidar irin akida da su ce na zaɓe na demokuraɗiyya ko kuma na irin rayuwa na bambancin launi ko kuma na jinsi ko kuma na masu wato al'adu irin na meye tsarin da mutum ya ɗauka zai wa rayuwarsa ana iya hana shi kuma irin masu sa kaya irin na mata nan a ce ba a san a rinka ganin su ko kuma wanda suka yarda da luwaɗi da sauransu to wannan yana damun 'yan demokrat ko da za su sayar muku da makamai sai sun yi lissafin cewa wannan makamai ba za a iya amfani da su a irin a shafi wannan aƙidoji nasu ba sannan kuma kuma haka suna ƙoƙarin kare wa'annan aƙida kuma suna kare mutanen da suke yadda da wannan aƙida so za su yi kasuwancin makamai a kan aƙida mai yawa ba tare da sun damu da kuɗin da amurka za ta samu ba ko kuma a wato ƙarfafar arzikin da amurka za ta iya karba ba amma kuma za su iya yin cinikin nan saboda gyara manufofi ko kuma mu'amala tsakaninsu da kasashen afirka ko tsakaninsu da najeriya wato idan har sayar da makaman zai zama da cewa najeriya za ta sake rungumar tsarin amurka musamman tsari irin na su imf da world bank da tsari irin na kasuwanci da tsari irin na demokradiyya za su iya sayar mana da makaman da ko da republicans ne watakila ba su sayar mana mana ba saboda ba mu da kuɗin saya kamala harris za ta fi rungumar afirka akan akidoji shi kuma trump zai fi rungumar afirka akan karfin kasuwanci da ci gaban ƙasar amurka a kudance daga bisani na tambayi gogaggen jami'in diflomasiya ambasada suleiman dahiro da shi ma ya aikin diflomasiya a amurka shin ko ce ake kallon alakar tsaro tsakanin afirka da amurka bayan wannan zaɓe? irin wannan abubuwan ba a san me zai faru ba amma kuma in ana hangen abubuwan da suke faruwa ban yi tsammani a cikin duniyan nan ba in ba isra'ili ba akwai wata ƙasa da take so donald trump ya ci zaɓe ƙasashen turawa na yamma ba su son shi ya ci zaɓe a afirka mu ya zazzage mu shi ba mu san abin da muke yi ba ita wannan mata Kamala Harris baka ce ubanta baki ne uwarta Indiya. Amma ba mu san me za ta yi in ta shigo ba. Watakila don kalan fatan jikinta ya sa ta dubi Afirka da idon rahama. Idan har ita ce ta ci sannan kuma ta dubi afirka da idon rahama to ina gani za ta shiga cikin rikice-rikice da ake fama da su a afirka wanda amerika ni a gani na za su iya taimakawa magance wa'annan rikice-rikice amma ba su yi ba ko da shike sun sayarwa najeriya helicopters na yaki a madai? yanda suka yi da Ukraine da wasu wurare ba yanda suka yi wa Najeriya ko kuma suka yi wasu kasashe daga Afirka ba. So mu jira mu ga in aka yi zaɓen na in aka ƙare waye aka zaɓa don za mu yi tunanin me zai faru. Ambasada Suleiman Dahiru. Masu sauraro duka-duka da haka kuma muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Julie Gresham ita ce wacce ta daidaita mana sauti. Sunana Hassan maina kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya. To a gaishe ka jama'a muna gab da buɗe maku layin waya ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa lambar da za ku kira ita ce bi sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. To da alamar dai har mun fara samun kira wani na kan layi daga Naija. Wake kan layi daga Naija? Salamu alaikum, injiniya Lawan Zankola Mafriya ne. To injiniya muna jinka. ka. Masha Allah. Sala da rashin tsaron da fama da masu don Allah neman alfarma ga iyayen sarakuna da malamu domin idan Allah ya sa sarakuna suka gyaru malaman mu suka gyaru da ita Allah za mu samu sautar da muke fama ko ba gaskiya ba ka duba abubuwa ne wanda yake kai ko ɗaurin aure za a je sai ka ji an ce a ba da goron malamai a ba da goron sarakuna shin wani irin ɗabi'o'i ne wanda yake faruwa irin haka ka duba fa zana ga tana idan za ka hige ta ta sakaci haure ba tare da yadda mai mai ranan nan ba to alhakikanin gaskiya babban laifi ne fa mutum ya aikata ko ko ba gaskiya ba. Kuma da yawanci abubuwan da ake bayarwa ba da ra'ayin mutane ne ake ba da shi ba. Abin to da alamar layin ka kamar an dan samu tangar a to daga naija bari mu je yobe wake kan layi a yobe ibrahim kalmaki garba kana tare da ali kana gaskewa babban orita janar na muryar talata na najeriya to ali kana muna jin ka yau zan jingina wa gwamnatin arewa tare da dattawan arewa wanda kuduri da shugaban kasa ya kawo na ya kara haraji suka yadda mm. wannan muna jingina musu dama cikin mun haka duk abin da aka kawo doka gaban majalisa a kai za ta cuci talaka ko ta cuci yan kasa su yadda to wannan karon ni a nawa ra'ayi na yaba musu kuma yana jingina musu kuma yana so su kara su kara kwazo don duk shugaban ya kawo doka in ana samun turjiya daga wajen su daga wajen yan majalisa da sanatoci to najeriya za ta zauna lafiya kuma za a samu ci gaba kasar To mun gode Ali Rafkana Gashuwa daga Yobe kuma bari mu je Kwantagora. Wake kan layi a Kwantagora? Ka almasi kana magana da injiniya mai gero makeri Kwantagora jihar Neja. To injiniya. To gaskiya yanzu kalmasi mu jihar Neja babu abin da ci mana to a kwariya kamar rashin tsaro. Hmm. Yanzu ga kwantagora ta ci bakwari akan yan gudun hijira akan rashin kwancin hankali. To dan girma Allah muna roƙon gwamnatin tarayya gwamnatin jiha ta kai kuka wajen gwamnatin tarayya a taimaka yanzu kwantagora kana son zuwa gona wani bangare bai yiwuwa saboda rashin tsaro to gaskiya kuma da kwantagora in za ka je mina kullum cikin ɗaɗɗar kake ko shekaran ji an kwace mutane wajen mota biyar da kwantagora zuwa mina to gaskiya rashin tsaro ya yawa don haka muna koke don girma Allah gwamnan jiha ya taimaka ya kai koke wurin shugaban ƙasar tarayyar Najeriya a taimaka a samu tsaro a kwantagora to da fatan ah, gwamnati ta ji ah, kamar ko ka tsaya ne ko kuma dai layin kamar ya dan wannan to bari mu je nasarawa wake kan layi a nasarawa salamu alaikum wa alaikum salam kuna magana da kuna magana da sai da hausawa doma local government muna jin ka gaskiya magana tsaro a najeriya sai dai a yi hakuri in ba ka ba abin tabar da rai hmm. saboda ka duba kamar kebbi zuwa sokoto zuwa kaduna abin ya zama ina lillahi wani ilayi rajiyon hmm. ita gwamnati ya haƙuri su taimaka ba noma a irin tsadan rayuwa ba noma ba abin kamar kwanakin baya wai mutane wurin ɗari da nawa ne inda gona an kama su an ke gina na su saboda Allah kamar ba gwamnati a yi haƙura taimaka saboda Allah. To mun gode da wannan shawara da ka bayarwa gwamnati bari mu je Kaduna ke kan layi a Kaduna. Assalamu alaikum Ibrahim Karamar shi na maka fata alheri. Wa alaikum assalam barka da zuwa. Wa sunana Yakubu George ina kiran waya daga nan garin Kamuru Kulu coach ya Kulu zangon Katam local government. To mala Yakubu. Yawa a kisa da zake ga hukumar zaɓe na jihar Kaduna da suke yaki cikin an yi zaɓe sun shirya zaɓe APC ta cinye zaɓe to gaskiya da ita wanda ta karanta zaben ta ce APC sun yi zaɓe da wanda suka yi hanyar zaɓe ni da ba a yi zaɓe a kasuwa saboda haka ni tsoron Allah yadda suke ba da shaida gobe da ma Allah zai tashi ai eh, ba ce ba su ba da shaidar zaɓe zaɓe don da an yi domin za su a yi da sun yi zaɓe abin da ya zaɓe mun ba a yi zaɓe ba kuma gwamnoni da suke irin wannan abin sun kashe dimokuraɗiyya su tsoron Allah ko da APC ne ko da APC ne ko da gwamna ne ba ma gwamnati wannan abin wannan zalunci ne gwamnati sai na a cikin fatan alheri mu kwana lafiya ya kuma jin daga kamuru to ka ba da ra'ayinka da fatan ɗaya bangaren kuma sun ji suna iya bayyana matsayinsu game da wannan batun wake kan layi kuma daga kuma ina da alamar wani na kan layi kuma wake kan layi muna jinka ka Ah, to ah, jama'a kamar yadda muka ce a ah, yau dai kofa buɗe take a mutum ya kira ya bayyana ra'ayinsa kan maudu'in da ya zaɓa da kansa kuma a yi maganar da mutum zai iya karewa ba zagi ba cin mutunci ba kage ba sharri da dai sauransu magana zai ta hankali da za ta amfani kowa har shi kansa ma mai maganar. saboda haka kamar yadda muka ce lambar wayar da za a kira ita ce biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili to akwai wani akan layi wake kan layi Salamu alaikum ba malami ne daga mutum biyu. To muna jinka. Muna jinka. To ina roƙon mai girma gwamna ne da hanyar mu ya lalace ba wanda ya magana a ciki da yan majalisunmu na jiha da na tarayya da na sanata da da rabin gaba ɗaya ba wanda ya taba magana a kai ga wahalar da muke ka shiga daga gombe ka zo karfe ɗaya ka zo daga jalingo zuwa mutum zo kai kai karfe biyu na dare tafiya da hanyar babu kyau rufan ya kafe jiragen ba sa tafiya ba yadda za ka yi ka tafi da daddawa da matankaɗe suna shan rana mu muna shan wahala gwamnatin su ma in suka zo suna shan wahala kuma ba wanda yake magana a kai muna roƙon mai girma gwamnati don girman Allah ya taimake mu ya gaya shugaban kasa tun da hanyar nan na gwamnatin tarayya ne ubangiji Allah ya taimake shi To, to da fatan a hukumomi sun ji wannan koke naka daga mutum biyu bari mu je mu kebi wake kan layi a kebi. Malam Ibrahim ka almasi kana magana da ɗan Asabe mai fata Yahudi daga nan jihar Kebbi. To da so muna jin ka Malam Asabe. To da farko dai ina so in miƙa na zuwa ga makusantan shugaba Tinubu. A gaskiya policy din da Tinubu ya ɗauka policy ne wanda ya haifar da matsaloli a Najeriya tsadan rayuwa da talauci da yunwa su fito su gaya mishi gaskiya wallahi akwai damuwa Najeriya gaskiya. mutane suna yini da yunwa suna kwana da yunwa amma idan aka shigo cikin rediyo ana bayani sai a faɗa ma mutane abin da ba shi ne a ƙasa ba ana yi ma gwamnatin tinubu kuskure ma alhali gwamnatin tinubu ta gaza wurin shawo matsalolin da najeriya take ciki musamman ma talauci da rashin aikin yi da tsadan rayuwa wannan shine ra'ayina suna na dan asaba mai fata ya wuri daga nan jihar kebbi a tarayyar najeriya to malam dan asaba mun gode mun gode ma kowannen ku da ya bayyana ra'ayinsa da kuma shawarwari da za su amfani a al'umma mun gode a ci gaba da kasancewa da mu kafin mu ci gaba ga wannan saƙon. Masu sauraron sashen Hausa na murya Amurka Allah ya kawo mu sabuwar kakar zaɓe a Amurka. Haka ne a ranar biyar ga watan Nuwamba Amurka za su fita kwansu da su zuwa rumfunan zaɓe domin kada ƙuri'unsu a zaɓen shugaban ƙasa duk da cewa tuni wasu sun riga sun yi zaɓen wuri wato early voting. To a dalilin haka ne za mu kawo muku rahotanni na musamman da hirarraki da fashin baki daga masana kan babban zaɓen na Amurka. Shirye-shiryen da muka tanadar muku za su zo muku ne gabanin zaɓen a lokacin zaɓen da kuma bayan zaɓen zaben wato idan an bayyana wanda ya samu nasara. Saboda haka sai ku kasance tare da mu a shirye-shiryenmu na rediyo da talabijin da kuma shafukanmu na yanar gizo musamman ma na sada zumunta kamar na Facebook, X wato Twitter da kuma Instagram. Kazalika muna nan a dandalinmu na WhatsApp akan lamba alamar tarawa sai ɗaya sai biyu sifili biyu. tara inda za ku rika samun labarai kai tsaye game da wannan zaben mai cike da dimbin tarihi a fagen siyasa Amurka. Sashen Hausa na murya Amurka duniya a takon hannunku. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a taƙaice. A ranar talata nan mai zuwa ne Amurkawa za su rufe rumfunan zaɓe inda za su kaɗa ƙuri'arsu a takarar zaɓen shugaban ƙasar da ake kankan tsakanin 'yan takarar jam'iyyar Republican da na 'yan Democrat. Tsohon shugaban ƙasa Donald Trump da mataimakiyar shugaban ƙasa mai ci Kamala Harris. yayin wata ziyarar da ta kai moscow ministar ma'aikatar wajen koriya ta arewa yau juma'a ta yi alkawarin tallafawa rasha har sai ta cimma nasara a yakinta da ukraine yayin da aka bada rahoton wasu dakarun koriya ta arewa akalla dubu takwas za su haɗa kai da dakarun rasha a filin daga ministar harkokin wajen cho sun hui ta gana da takwaran aikinta na rasha sergei lavrov sun gaida juna cikin mutunci bayan kammala taron nasu kowanne cikinsu ya yaba da yadda dangantaka tsakanin kasashen biyu ya haɓaka. ma'aikatar tsaron rasha ta ce na'urar kare hare-harenta na sama sun kakaɓo jirage marasa matuka 38 da ukraine ta kai mata hari da su a yankuna shida da sanyin safiyar yau To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu wadda ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Julie Leathers Gration da kuma injiniyan mu na yanzu Dan Burdin ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.